yanzu kora ta lafa alkari babu wani damuwa kuma ya jami'an tsaro suna ko ina suna tabbatar da tsaro jama'a da kuma kayan. To kamar rayuka nawa kuka samu kuka tabbatar a sun salwanta? Mutum bakwai ne wanda likita ya tabbatar sun rasu sai kuma mutum goma sha biyar wanda suka samu raunuka. To kamar wani kira za ku wa al'umma wannan ukari ganin kan cewa a cikin shekarar nan an samu rikici fiye da takwas a yankin. kiran da zai musu shine akan cewa rikici ko kuma tashin hankali ba ya yi kyau rungumi junansu su zo na lafiya sun zaman lafiya aka ce ya zama kan sarki. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan DSP Joseph Kwaji ke ma na harin da ake ciki yanzu a garin Okari biyo bayan tashin hankalin da ya faru sakamakon hukuncin kotun da ta soke kujerar gwamnan jihar Aktidare Disan Isiyaku. Yankin na Okari dai ya ma sha fama da tashi-tashin hankula batun da kowa suke ganin fa dole ne gwamnati ta dau mataki. Mr. Matthew Ona tsawon dan jarida ne da ke bibiyan lamarin da ke faruwa a jihar taraban ya ku ba da shawaran cewa ku mutanen wukari kuna zama tare saboda siyasa kuna kekeshe juna kuna eh, kone kone gidajen yanwanku eh, siyasa ya zai kare ku yanwa ne ma su zo lafiya amma in eh, har ba za su iya su zama lafiya ba ya kamata gwamnati ya cire administrative procedures na wajen gaba daya ya kai da shi a neutral place da za a samu zaman lafiya jihar taraba jiha ce da ke da yawan ƙabilu mabiya addinai daban-daban da sautari karamin abu ka rikide ya koma faɗin ƙabilanci ko na addini batun da ko sanata aisha jumai alhassan wanda ta samu nasara a kotun zaben ke cewa da dole a kai zuciya nesa yanzu mun roƙi allah ya ba mu gwamna ya ce don duka mu gwamnonin ne don ni kaɗai ba zan iya yi ba sai tare da ku sannan da taimakon allah mu ci gaba da roƙon su ya taimaka mana ba ni zai taimaka ba gaba ɗayan mu ne domin jiya mu muke so mu gyara abu na farko da za mu yi akan gyara mu roƙi Allah ya taba zukatan mu bambance bambance da fadace fadace da zafi zafi da muke ci muke ji a zukatan mu Allah ya sanya ya mana Allah ya maida kawo yanzu ma dai tuni gwamnan jihar Dare Disan isa ya garzaya kotun ɗaukaka ƙara to ko mai masana shari'a ke cewa ne barista Idris Abdullahi Jalo gusa ne a kungiyar lauyan jihar Taraba. So the fact that sun ce a ransa ita immediately they hana shi uh, gwamnan da yake kai ɗaukaka kara ba. Eh dama bisa tsari yana da daman ɗaukaka kara yana da kwana ashirin da ɗaya daga nan da aka yanke hukunci zuwa kotun ɗaukaka kara. Sa'annan kuma bayan nan ma shari'ar gwamna dama yana tafiya har ga daga kotun ɗaukaka kara. So doka nuna zai ɗaukaka kara uh, kan kwana ashirin da ɗaya sannan ya ɗaukaka kara ɗin doka ta ba shi dama ya zauna a matsayin shi na gwamna kafin nan a ji ɗaukar karansa a kotun ɗaukar kara. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.